أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نصير بارك الله فيك فتح الله عليك شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لا شريك له في ملكه ولا لد له في حكمه إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه سيد الأولين والآخرين وصحابته وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan unguwa mai albarka unguwar aliru kwatas kofar gidan mai gidanmu architect dr abdulsalam muhammad kuma mataimakin shugaban kungiya a rungu local gamman mun haɗu tare da manyan-manyan malamanmu da suka suka yi wa'ida da wasu ba da kuma manya-manyan jagororinmu wanda muka samu a cikin wannan shiya musamman shi ciyaman na nato a rungu local gamman da alhaji akibu da alhaji lawal sauran mutanen unguwa da muke tare da su a nan da waɗanda a cikin gida suna sauranmu da alarmomi da 'yan agajinmu duka da 'yan social media muna wa jama'a sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yan uwa musulmi muna cike da farin ciki kwarai da gaske da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon halarta wannan wa'azi mai tasiri wanda wa'azi na gida idan aka ce gida shugabanni suna gayyata wa'azi ko gidajen su ga wa'azi ne na gida ke saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi architect Allah ya saka mai da alkhairi ga wannan kokarin da yi sannan kokarin da ya na raba abubuwan da za a motsa baki kuma a sha Allah ya saka mai da alkhairi sanya wannan a cikin mizanin ayyukan shirar tashin kiyama yan uwa musulmi mai gabatarwa ya bani minti ashirin da biyar to ina son ya rage minti biyar doki ashirin amma abin da nake son in magana akai shine alfitnatu asbabuha wa ilajuha fitina abubuwan da ke kawo da kuma hanyoyin magance ta amma duka fi dawil kitab wa sunna farko yan uwa musulmi yake suna fitina malaman luga sun ba fitina ma'anoni da yawa akwai inda suka ce alfitnatu ma'anaha alkufr fitina ma'anarta kafirci idan an ce alfitna ana nufin kafirci kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal fitnatu akbaru wal akbaru min al Allah madaukakin sarki ya ce wal fitina ma'ana kafirci mutum ya kafirta akbaru ya yi girma wurin Allah mila katar bisa ga kashe mutum bisa ga kisa da a ce ka kafirta da ka mutu wani yahi duk musulmi goma ya zaɓe ya mutu da ya yi kafirci saboda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mutuwa sai ya kowa ya mutu amma shi kuma kafirci idan mutum ya yi shi ya ɓata aiki ne duka gaba ɗaya kuma in mutum ya mutu ciki ne bai samu rama Allah maɗaukakin sarki ya abada shi yasa Qur'ani ya ce wal fitnatu kafirci akbaru ya yi girma wurin Allah mil kafir bisa kisa kashe mutum sannan malamai suka ce alfitnatu ma'anaha alwuqu'u fil makruh mutum ya fada cikin abin da bai so baka yi gaba baka yi baya ka shiga fitina ke shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ala fil fitnati saqatu ala fil fitnati saqatu hmm. wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin baya haka na kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wattaƙo fitnatan. Wattaƙo fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah wa'lamu anna Allah ma المتقين Allah maɗaukakin sarki ce ala fil fitnat sakatu ku saurara a cikin fitna suka fada su munafukai su ba su cikin musulmi ba su cikin yahudu kuma ba su cikin nasara kenan suna baina baina shi yasa aka ce sun hwada cikin fitina ba su iya yi gaba ba su iya yi baya la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kenan idan muka ji ba za mu ga faɗawa cikin abin kyama ka ce wajen waɗannan mutane ba su yarda da kai ba ka dawo waɗannan ba su yarda da kai ba ka shiga cikin fitina ke sannan da Allah madaukakin sarki ya ce ko fitina ku kiyaye jayo fitina nan ana magana ku kiyaye jayo abubuwan kyama waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai su dan in sun ka taso ba su takaita ga wasu ka jayo su kawai har da wanda bai ji bai gani ba sai su shahe shi to abin da muke ciki yanzu kenan wa musulmi duk da yake malaman lugha sun yi tattauna a dalilin fitina akwai wata itaciya ma da aka ce alfitina kanta icce na aka ce fitina kai ne shi yasa idan ka bibi littafin lugha za su ba ma'anar fitina daban-daban yan wa musulmi dama ita fitina kamar yadda malamai suka yi bayanin ta shine wato mutum ya hwada cikin abin kyama ya shiga matsala ya shiga uku shiga uku kamar su ce na shiga uku ma'ana ya shiga fitina kenan to daga cikin an wanda ke jawo ta yan uwa musulmi abubuwa ne da yawa amma saboda karamcin lokaci malamai suka ce daga cikin abubuwan da ke jawo fitina akwai aljahal jahilci na daga cikin abin da ka kawo fitina ko mutum ya hwada shi kadai ko ya hada tare da wasu ko ya hwada sanadiyar hwada ta ya jawo su hwada tare wanda yake daga cikin abin da muke fama da shi yanzu ga wasu mutanen da ka shiga cikin fitina ta ɗaukar makami wallahi akwai jahilci ciki an tahi an karanta musu wasu ayoyi an fassara musu an karkatar da ma'anarsu an aza musu wa'yan nawa cikin zuciya da kuma kwakwalwa sun shiga cikin jikinsu an yi cajin su an gwada musu abin da suke yi gaskiya ne saboda haka rashin sai jahilci ya sa sai su caji ya kama su suna iya kashe kowa wallahi malam shi ka sa wani sai ga mutum ya dauki sake ita ya kone ta ya ce miya umfanin ta ma ya dauki makami muna jin wasu sai ka ga suna cewa ga wasu nan saboda sun gane gaskiya shi yasa suka biyo a cikin daji sun dauki makami suna kashe mutane to jahilci ne daga cikin abubuwan da ke sa mutane su shiga cikin matsala sannan shiga cikin fitina na biyu daga cikin asbabul fitnati akwai alhirsu shadid alal mal wato kwaɗayi mai tsanani akan dukiya idan mutum na son ko ƙaƙa ya yi kuɗi ko ƙaƙa yana son ya yi kuɗi to sai ka ga yana da tsananin buƙata sai ya zan kowace hanya yana ya faɗawa fitina kowace iri yana ya faɗawa to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ba da shaida akan ɗaɗau game da son kuɗin shi yace wa innahu li hubbil khairi wa in إنه لحب الخير لشديد الله ما دوك كين سركي يتي وإنه كما للي شي دان آدم لحب الخير دنگي da son dukiya son kuɗi domin alkhairu huna almal kamar da malamai suka ci lai adam dangane da son kuɗi lashiri mai tsanani ya kwaye da gaske komi yana iya yi don ya samu kuɗi kuma dama manzon Allah ya faɗa son su mai ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da fitilar da aka jarabe ta da ita manzo Allah ya ce abin da fitinar al'umma ta shine son kuɗi son dukiya sannan daga cikin abubuwan da ke kawo fitina 'yan uwa musulmi shine alhirsu al sharafi wa ri'asa kwaɗayi akan ɗaukaka da kuma wato shugabanci son shugabanci idan mutum aka jarabe shi yana da kuɗin ya tara amma ina son a ce shi shine wane ana son ce shi an shugabawa ne sai ya zan kowace irin fitina yana jayowa dama manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wanda malamai sun tabbatar da hadisin ya tsaya kahunsa manzon Allah ya ce ma bi ibana ja'iani ursila fi ganamin bi afsada min hirsil mar'i ala sharaf wal mal lidini manzon Allah sun yake cewa kuraye bi masu jin yunwa wa'anda aka saki a cikin garge na ƙananan dabbobi tumaki da awaki idan suka shiga suna jin yunwa sai aka rufe babu wanda kai ta cikin tumaki ko awakin manzo Allah ya ce banda da waɗannan kuraye za su yi guda biyu to bata kai bannar da son dukiya son mukami ko son ɗauka yake wa mutum da addininsu ba wannan wani irin misali na wanda duk malaman balaga sun tabbatar da misali ya kai ƙarshe wanda za a yi buga wajen wajen gwada haɗarin son dukiyar kuma son mukami son mulki yan uwa musulmi idan muka diba za mu ga kowa ya riga ya san kura yadda take in tana cin yunwa wallahi kura in tana cin yunwa ba ta ji ba ta gani kowa ya sani wani bi zaki ta kura ga nama don ta ci saboda saboda kwaɗai sannan kana gani wani bi haƙoyinta ma haƙuka suke in tana son ta kai ga abu to bale in tana jin yunwa ba. to za ga irin ɓarar take in ta shiga cikin gargi ana ganin wannan ɓannar manzon Allah ya ce bata ma kai irin wato yadda ɓannar son dukiya da son mukami kan mutum da addini wallahi yan uwa musulmi wa'annan fitina da muke ciki yanzu tana da alaƙa da son kuɗi ina za ka ga za ka gane haka shine ina za ka ga an ɗauki mutum ana ciniki cikin daji sai ka ji wance wai abinda aka ciniki wannan miliyan ɗari biyu alhali kuma gida ne babu ko miliyan a ɗauki wani mutu kaji ko miliyan guda babu a tura a ɗauki mutum a koma cikin daji ana ciniki ne yadda ka san wanda yadda ka sa akuya kaga wannan son kuɗi ya shiga sannan idan muka dibi wannan za mu ga su waɗannan masu wannan aiki akwai wanda an haka mu an ka ce shi wai shi ne san ciki abin cewa shi komai bai sani ba kuma ga haka sunan musulmi na kaga in ka diba za ka ga jahilci ya shiga sannan idan muka riba za mu ga suwa na ka sa su wasu mutane na suna son shugabanci Allah ya zargin su shugabanci duk waɗanda abubuwa suna daga cikin abubuwan da ke kawo na fitna cikin ƙasar yan uwa musulmi lokacin da an ka bani bai da yawa to bi an mahita yanzu waɗanne mi hanyoyi za mu yi maganin su matsalar ga so da ta riga ta ta'addabe mu yanzu ɗazu mun je wajen wani babban mutum yake cewa wallahi wani ƙasa ga tana cikin haɗari ba har su da an manyan hankalin su ya fara tashi su suna da labarin ƙasar ga ciki da wajenta mun mu gehe na muka kallon daga nesa amma sun riga sun san sirrin abin da a cikin ta yake waɗin wani matsalar ta da ƙasar ga tana cikin matsala musamman arewa wallahi nassin magana ta kai wadi wannan magana ta kasuwa ga hankali kwaye da gaske kuma ƴan wa musulmi da za mu ga babu shakka abin haka yake ina za a ga ana durba durba ba gwamnatin tarayya ba ba gwamnatin jiha ba balewa local ina za a kama ma ba sani ba sai ka gana magana a azama sojoji laihi alhali ba laihi suna ba a azama ss laihi alhali ba laihi suna ba azama yan sanda laihi ba sai a san ina ma za a kamawa inda za ka ga mutum yana neman yaya za a yi ya samu inda zai na ce ya tsaya ya samu kwanci hankali ba yanzu ba ku dibi abin da ya faru nan kusa kusan ga nan cikin sokoto da nan cikin ƙauyen ga na sokoto a ce mutane na sun gudo sun baro garinsu su wajen su arba'in da biyu a to a tare su ga haya ce ka ina zakuna kuna ce wallahi tashi hankali ya muna yawa inda muke sai muka yi mu tashi mu koma cikin gari inda mutane suke mu samu kwanciyar hankali mutanen ga a to a zuwa musu hetur gaba daya kunna musu wuta gaba ɗaya su babbake su kone har ya kai a ce mace da cikinta ciki sai wuta ta ci ta ci ta ci haɗin ya fito da ƙarfi cikin jikinta haga wannan bala'i wannan fitina ne jama'a wallahi ko mun sani ko mun sani ba dole mu nemi mafita cikin wanga al'amari kuma jama'a daga ciki abin da mafita cikin wani al'amari na farko akwai addu'a kuma ita addu'an nan الله تعالى يا فديتي وإذا سألك عبادي أني فإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idan sa'alaka ibadi anni malamai suka ya saukar wannan aya wasu mutane suka iske manzon Allah sun suka ce ya rasulullah a rabbuka qaribun fanunajihi an ba'idun fanunadihi shi ka yana kusa mu gana da shi ko yana nesa mu kwala mai kira sai sai Allah ya saukar da wa idan sa'alaka ibadi anni idan bayan bayina suka tambaye dangane da ni ina kusa ko yana nesa ka gaya musu ni ina kusa kuma ujibu da'awatar da'i ina karba addu'an mai addu'a idza da'ani yayin da ya kira ni falyastajibu li amma abin da kin nemi karbawa ta kada mutum yayi addu'a alhali zuciya ce tana can wani gehe a'a ka nemi Allah zai karba maka Allah zai karba wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshudun da zama shiryayyu kenan yawa musulmi addu'a tana daga cikin abubuwan da ya kamata a kama الله تعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله تعالى يتي وقال ربكم أبنجيكم ياتي كو الله تعالى يتي قل ما يعبأ بكم ربي أبنجيكم بما دام دكوبا لو لا بدا أدوك ba daga hankuna roƙon Allah ba da Allah bai da damu da ku ba kenan daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da shi yan uwa mu koma mu kama roƙon Allah ƙanana su roƙi Allah manya su roƙi Allah maza su roƙi Allah mata su roƙi Allah akan mu samu kuren yawa wannan fitina wallahi jama'a muna cikin matsala kwarai da gaske sannan na biyu akwai komawa ga Allah jama'a idan aka ce komawa ga Allah shine mutum ya bibi laihukan da ya gyara ni in gyara kai ka gyara kowa ya gyara wannan zai sa a samu sauki dama Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab na'am min qabli an يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ثم لا تنصرون الله maɗaukakin sarki ya ce wa ku dawo ku koma da an tafi ƙofa ta ruhe sai a yi mai sai a dawo dama shi Allah maɗaukakin sarki in aka taɓa shi to sai ya ruhe ma ƙofar gaba baka izuwa baka izuwa ko ka ce baka baka ba ganin wurin wucewa kenan yanzu in ka gane a ruhe ma ƙofa dawa za ka yi to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa anibu ila rabbikum kuma ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa ga ku yi saranda ku gada ma Allah ba kun tuba Allah mu yi laifi gare ka Allah ka yafe muna sannan wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa ga min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba ta isbat ba ta riske ku ba thumma la tunsawun sanan ba ku samu mace mace mace makamu ke yawa musulmi daga cikin hanyoyin da ake samun magance matsala komawa ga Allah dukan mu gabaki ɗaya kowa ya kowa ga kowa ya koma ga Allah kowa ya bibi inda yake yin kuskure ta ya gyara sai ka gyara tsakaninka da ubangijinka ka gyara tsakaninka da iyayenka ka gyara tsakaninka da makwabtanka ka gyara tsakaninka da wurin aikinka ka gyara tsakaninka da gonarka ka gyara wurin shagonka yan kasuwa su gyara kowa ya gyara aiki ne wallahi jama'a duk wannan abu da ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على ذلك بأن الله لم يكن لم يكن مغيرا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم الله تعالى يتي ذلك دليل وانا أبدا يفارو غريكو يكو صحبي بأن الله سبو دشي الله مدعوك كان سركي لم يكو الله بيكسن شي مغير هنا تنزى نعمة وتنعمة دي على عبد غوني باوا حتى يغيروا ما بأنفسهم سيسن تنزى أبين دا أتاردس sai sun canza halayensu ɗabi'un sun canza sannan Allah ya canza musu amma duk kuna zama lahiya Allah wallahi ba zai kawo muku tashi hankali ba sai kun canza kuwa kuwa Allah al'ada ta alƙawari da ya ɗaukan maka ne duk ina ga mutum ya shiga fitina wallahi shi ya jawo maka ne In ga mutum yana cikin inuwa ya kuma shiga shi ya jawo maka ne inda kana shan miya ki ka dawo kana shan sallaba wallahi ka jawo maka inda kana cin tuwon tuwon shinkafa ka dawo cin tuwon masara irin wanda baka so wallahi ka jawo maka in an waye gari a da kana cikin daula kana cikin ni'ima yanzu ka dawo baka ciki wallahi ka cika ka lahin na. saboda bi saboda Allah magana ta ba ta canji inna dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza halayen su. jama'a kamar da mai wa'azin da ya gabata halayen sun ka canza yanzu in ka diba zaka ga tsakanin mu da wato abin da ya shahi abu ka aikin tsakanin mu da makwabtan mu kai har tsakanin mu da uwayen mu ba har tsakaninmu da daji wai a ce daji makwabcinka na daji ya ta ya kunna injin yana aiki ya ta gari ya ta yi dawo ko da ya ka dawo makwabci ya kashe ya tsaye mai ya ya samu injimi ne yaya za ya zama lahiya irin haka kayan da Allah mutanen da raba haka da suke ba sauraka duk abin da kaga ya faru wallahi mu muka jawo makamu dama Allah madaukakin sarki ce wa daraballahu masalan qaryatan وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون wato ƴan uwa musulmi wannan aya ta zama wato madawayi duk inda aka je aka shiga matsala ga an dawo mata kuma za a tabbatar da rashin aiki da ita wallahi shine aka kawo da matsala Allah madaukakin sarki ya ce wa daraballahu matsalan kuma Allah ya buga wani irin misali sai ya badali ya ce ƙaryatar wato misalin wata alƙarya kanat aminatan ta kasance da tana cikin aminci da kwanciyar hankali ta tana cikin natsuwa idan aka ce wato kwanciyar hankali abincinka lahiya lau kuma ba mai ɗaga ma hankali da malamai suka ce abubuwa guda biyu duk al'ummar ta same su ta samu kwanciyar hankali na farko babu wanda ka tuwa ta so a kai cikin gidanka ya ce kashe ka zai ko a kama hanya zuwa inda za kana wani ya tare ka ga hanya na biyu abincin ka lahiya lau kana da abin da haka ci kuma gidanka ka shi da bakin kowa gidan ka kwanta har sai kwanta ka kama zuwa karhe biyu da ka kama zuwa Sokoto ƙasa ka kai abin da sayin da ka tsaya ko har gobe sa ka isuwa duk waɗanda suna daga cikin abubuwan da aka ce ƙasa tana da kwanciyar hankali ga abinci lahiya lau babu faɗa to suna Allah ya wani alƙarya kanat aminatan mutma'inna tana cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali sai Allah ta'ala ya ce ya ati harin kuha arzikinta yana zo mata abinci na zo mata ragadan cikin yalwa min kulli makan daga kowane irin bagiri malamai suka ce ‘yan ka ce gona akwai ‘yan ka ce kasuwa akwai ma'aikatan gwamnati akwai ko ina samu akai da haka ƙasar mu take in an kai noma a samu ma'aikatan gwamnati albashin ba ka kusa shi ba ka mace albashin ka sannan in 'yan kasuwanmu mu za ga in ka riba duk kasuwanci an ka tai sai an ci riba fala-fala amma yau an ka dawo Allah ta'ala ce fa kafar da an kumilla suka kafirce mana imomin Allah abin da ya sa ya samu kai ka tsaya da naka bai ma sai ka adana ka ɗauko ne ka hada naka ci mutumin da ya to awo wurinka auna min sa'i goma ka auna mai sa'i goma ya ta gida ya ga sa'i goma sa'i goma gida ne amma sai ka auna mai su sa'i takwas ka ka ci amana mutum ya ce samun lita goma ya ce ta koma lita takwas ka ci amana mutum wanda an ka sa aiki ka ta ƙarye bakwai da rabi ka taso ƙarye ɗaya da rabi ka ƙi zuwa sai ƙarye tara ka taso ƙarye goma sha biyu Ka ga in ka diba su ka ci amana mutum da an ba koyar da mutane duk abubuwa in ka diba ga sun sun barkace mu daga baki ɗaya wallahi billahi ka muna laihinmu na in muna gyara mu gyara sannan daga cikin hanyoyin da za mu cikin matsala yan uwa musulmi kowa ya dawo ya gyara gida ne tukun shi aka ce islahul buyuti akwai wani malami da ya littafi suna ne nasiha talatin wajen gyara gida ɗaya gyara gidanka ɗaya kakka hito togarka. sai da ya kawo abubuwa talatin yin za ya gyara gida kenan yanzu kowa ya koma gida yan yaran nan da an gare ka ka kyawu ka ce to kun ga yanayin gida ake ciki halbe halbe ɗaya ka yana kashe mutane a tare mota a banka wata ƙone to ku dawo mu gyara sai yaran ka dasa musu aƙida da kyau ka koya musu san yan uwanka ka koya ka sanar su Allah su koya Qur'ani su iya sallah kana gidanka sai ya gyaru matanka su gyaru kai ka gyaru to wallahi da zan muka muka yi haka mun ɗauko hanyar gyarawa amma yanzu in muka diba za mu ga wani bi muka ɓata gidajenmu da kanmu sai ga ɗaya muka ɓata su da kanmu sai ka koya ma ɗanka rashin son wanka ko ƙanan uwa guda uba guda matar ka goya mata rashin son matar ƙanan ko matar wanka kaga duk waɗanda suna daga cikin abin da kawo mana matsala cikin rayuwarmu sannan bayan haka daga cikin abin da kawo mana matsala cikin gidajenmu jama'a mata su ɗauko wasu kallace-kallace suna yi babu ba yi musu magana ka ga wannan fasajina suna kallo yadda aka faɗa ana kashe mutum ubata suna kallo yara suna kallo wani ma kai tare da kai aka kallo ana kuwa ana dariya tare da kai da yan ƙana yara kaga mutum ya ɗauko ɓata gida ne yanzu in kudi ba za ku ga wani bi halbe halben da aka yi wallahi yara cikin tunan suka gani wani ya ɗauko yuƙa ya ce ko jiya wanda ya ce wani ya ɗauko yuƙa sai ya kashe wani yuƙa ya ɗauko wallahi sai ya kashe wani sai da uwa ta yi kuka sai ya kuka ya gane uwar hankalinta ya tashi sannan ya bari ina ya ga wanda ya ɗauko yuƙa ya kashe wani zai haka in ka diba abubuwan sun ci sai muna to wallahi sai mun dawo mun gyara gidajen mu jama'a sannan na ƙarshe na kusa in magana mu raya masallatai mu. abinda an raya masallaci shine salloli guda biyar mu hake su inda abin zai baka tsoro jama'a a ce ga mutum cikin shiya cikin unguwa sai a yi sallah biyar da ke ka samun jan biyu ko uku ciki kuma yana cikin shiya fa to ya za a raya masallaci in ba sallah cikin jama'a tsakani da Allah sannan Allah maɗaukakin sarki akwai harsuna suka ce in yi niyyar sako bala'i ga al'umma in ya kalli masu raya masallaci sai Allah ya fasa mutane da ka zuwa masallaci su ce suna raya shi Allah in ya kalle su yana musu alfarma wani bala'i kowa so kowa so sai ya fasa amma sai ka bi mutane wani bi hada jima'a ba wallahi suna ɗaukata ba koyi ba wai kana kokarin kai kana ganin kamar kama kara ɗaya da rabi ta yi ko kai ɗaya da kwata kana sauri tun zaga wani can harkokin ɗaya kai babu inda ma ya ɗauka mai jama'a jama'a ya za'a yi mu zama lahiya saboda Allah saboda ka ƴan uwa musulmi wallahi wannan al'amari da muke ciki ya kama da hankali kwarai da gaske Allah ka tausaya muna Allah ka kawo sauƙin wannan al'amari Allah ka ɗauke mana wannan fitina Allah ka kawo zama lafiya cikin ga tamu da kwanciyar hankali ya ubangiji kawo da arziki mai yawa mai albarka ya ubangiji ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka ya Allah wannan haɗuwa ta muka sanya mata albarka Allah muna roƙonka shi akitar Abdulsalam Allah ya saka mai da alkhairi kuma muna roƙonka ya Allah ka amsa mana addu'o'in baki ɗaya ko ka biya bukatun alkhairi baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi